suna na alhaji abubakar kalidu ya matsayi na dan nijar wanda ke da inci duk abin da zake faruwa a siyasar nijar na ya sa bakina don biye da siyasar harkokin nijar ya san wannan abun zai faru amma ranar ne kawai ba sani ba misali nijar shugaban ƙasa biyu ne babba da ƙarami to dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa ka zartar da abu a ƙasa wani ya tada to kaga akwai matsala a abubakar kalidu kafin ka yi nisa me kike nufi da shugaban ƙasa babba da karami da ake da shi a ai wanda ya bada din bai sauka ba shi muhammad yusuf eh to ya ake bai sauka ba muna ji da dalilin da yasa na faɗa haka ba abin da wannan shugaban zai yi ba sai ya mai kasalanda ba eh to abubakar khalidu in haka ne kai me ra'ayinka me kake so ka ga ecowas ta yi ecowas ta yi a lallashi a tafi a gani mu gani saboda yau in an ecowas ta sa takunkumi ta matsa ai talakawa ne da cewa talakawa ne za su wahala ai su manya ba za su wahala ba sannan duk wani abin da za a shimfiɗa a shimfiɗa An yanzu saboda rashin tsaro ne yauwa daman eh na so in tambayi ka alhaji abubakar khalidu cewa menene a matsayinka na dan nijar sosai menene ka kake tunanin ya jawo aka yi ma juyin mulkin wallahi nasiru akwai rashin tsaro saboda mu kaga daga jihar tilabeyi zuwa bangaren jihar tawa ba akwai wuraren da gwamnati ma bai isa ya je ba talakawa ana kashe su a cikin gonakinsu a gidajensu a zo a yanke sarki a yanke le a kashe su a bar mutane haka a tada gari mata da maza da yara a tada yana sanar da cewa yanzu a tsakanin jihar da ɗaya ana iya samun makaranta kusan ɗari takwas wanda ba a karatu kaga idan irin wayannan suna faruwa wani ma in ya sha wuya ya rasa abinci ya rasa hutu ya rasa inda zai sa kansa ya ce Allah kai mana canji Allah zai aikata ai wannan maganganu da ake cewa abin da bazum ya faɗa kan faransa ko yanke hulɗa ko maganan kuɗin nan da sauransu duk ba su ba ne kenan yan akwai a ciki saboda ita faransa da kake gani kai da kace abokinsa shi zai amfani da kai ka cutata mu abokinka saboda maganan da ba zan yi faɗa cewa saura kiris mu daina amfani da faransa gaba daya wannan ma in faransa ya ji in suka sa ido za su iya mai wannan abu saboda in aka raba gari da faransa ta ina ne kuɗin mu ma ba mu muke buga ba faransa ne ke buga mana Wato dai kalmar kamar ba zan ganin ka yi kuskuren faɗan irin waɗannan kalmomin ke. Ai ba ai ba da yanzu ya faɗa ba yanzu ba yanzu ne kamata ya faɗa ba da ya bari sai ya kai sakon tenuwa dinsa In Allah ya sa ya wuce ya samu to sannan ya wannan faɗan ba yanzu ba. Sunana Shayu Malam bragabchari Ubangiji Allah ya yi maganin wa'annan da suke so su kifar da gwamnati domin gwamnatin bazum gwamnati ce mai gaskiya mai kokarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma haɗa kan Afirka. mu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazum Muhammad mai kishin al'ummarsa mai kishin Afirka. Wannan abin da suka yi ba daidai ba ne su yi ƙoƙari su janye don mu ba ma goyon bayansu kuma duk 'yan Nijar na tabbata in waɗansu sun goyi bayan saboda siyasa to su waɗannan mutane da suka yi juyin mulkin nan tarihi ba zai taɓa yafe musu ba. sunana nastuwa ashiru sharif shugaban kwamitin amintattu na game da ƙungiyar arewacin najeriya to ni bisa ra'ayi na game da wannan mataki da su ƙungiyar ecowas ta ɗauka ina ganin kamar sun ɗauki abin da tsauri kuma akwai hatsari a cikin al'amarin ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a ga da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar zub da jini ba da kuma bata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu kaga ita ne najeriya da nijar musamman saboda shi shugaban bola shi ne shugaban wannan kungiya alaka ce mai ƙarfi tsakanin najeriya da niger saboda haka kamata ya a nemi maslaha abu abin ta masalaha tukun na farko ba magana soja ba domin shiga soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimas zai zamanto talaka shi ne zai sha wahala ina an fara yaƙi yana kashe-kashe to ka ga maganar shigar da kaya da kasuwanci da al'amura zai tsaya to wannan abin ba wani ne zai cutu ba talaka ne zai cutu